آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين بعد هكا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu da sake saduwa da ku a cikin yammacin rana cikin wannan masallaci mai albarka masallacin ubayy bin ka'ab inda babban malamin malam sunusi adam yake gabatar da tafsirin karatun qur'aninsa rashin uzurarka da suka kama shi bayanan yau yasa zan wakilce shi a cikin wannan wannan karatun jiya muna sane da cewa malam ya fara fassara mana ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض kafin na shiga ayoyin da za mu bayyana kai za mu fassara kai sai yau zan so dan a duba karatun da aka jiya ina so dan sake dauraya kaɗan a akansa sannan mu tsallaka Allah subhanahu wata'ala ya ce ya zaɓi annabi Adam Allah subhanahu ya masa wani abu a cikin wannan al'ummar wanda bai yi wa wani saba ba gaba ɗayanta domin annabi adam Allah subhanahu wata'ala shi ya halitce shi da hannunsa kowane ɗaya muka gani a nan, yana da mahaifiyar da ta haife shi amma annabi adam gabansa da bayarsa halittar Allah subhanahu wata'ala ce shi kadai shi yasa lokacin da yake da mala'iku su yi masa sujjada da iblis ya bijire ki masa sai ki masa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai ma'ana me ya hana ka yi sujjada ga abin da ni na halitta da kaina astakbarta am kunta min al'ali to wannan daukakawa ce da kuma girmamawa da Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi Adam wanda bai yi wa wani waninsa ba sa'annan girmamawa ta biyu da ɗaukakawa ta biyu da Allah subhanahu wata'ala yewa annabi adam bayan kammala halittarsa sai ya umarci mala'iku gaba ɗayansu ya ce su masa sujjada yaushe kenan bayan ya sanar da shi wasu ilimin muka wanda ba wanda ya san shi in ba annabi adam ba wa'allama allama lasma a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ma'ana Allah subhanahu wataala ya ce da mala'iku ya tambaye sai ce ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan in ku kasance kuna daga cikin waɗanda suka fita gaskiya cewa ku mala'ik mala'iku sun fi adam da suka kasa Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam sunan waɗannan halittun annabi Adam ya ya koyar da mala'iku saboda haka annabi adam ya koyar da mala'iku ilimin abin da ba su sani ba ina fata mun gane bayan ya koyar da su wannan ilimin Allah subhanahu wata'ala sai ya umarce su ce su yi masa sujjada suka yi masa sujjada suka ma'ana suka karrama annabi adam sujjada ta kai goshi kasa bi ma'anar sujjada shine abin da suka yi wa annabi adam wannan kuma Allah ne ya umarni ce yi masa kai ba ka da haƙƙi kai wa wani sujjada saboda girmama shi ka ce za ka kai goshin ka kasa a gabansa amma su mala'iku sun yi saboda girmamawar annabi adam da Allah ya umarce su ya ce su haka zalika Allah da yake so ya karrama annabi Yusuf sai yace da ƴan uwansa su je su masa sujjada wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa qarru lahu sujjada ina fata mun gane ba ma bukatar sai mun dogon tawili akan sujjada sujjada yadda Allah ya saukar da ita abu na hudu da Allah subhanahu wataala ya ƙara karrama annabi Adam da shi ya ɗaukaka shi wanda babu wani wanda yake da irin wannan abu shine halittar annabi Adam shi ne dan Adam na farko da ya fara zama a cikin aljanna kafin a sako da shi kaka halitta mu kowa sai da aka haife shi ya zo duniya yi jarabawa domin kowane ɗaya mu yanzu yana rike da booklet ɗinsa ne yana rubuta jarabawarsa zai kafi hisabinsa ne a ranar lahira ya ci ko ya faɗi to idan aka yi maka hisabi aka tabbatar da cewa ka ci jarabawarka to shi ne za ka shiga aljanna to shi annabi adam daga cikin aljanna aka sauko da shi zuwa zuwa ga wannan duniyar tamu sa'annan kuma ya zama shi ne kakan kowa ne kakan kowa dukkan wani ɗan adam da yake yawo a bayan ƙasa ma'ana ƙarshen nasabarsa tana cikewa zuwa ga annaba adam to wannan shine a takaice ɗaukakawa da girmamawa da karramawa da Allah subhanahu wata'ala yawa annaba adam sai annabi nuh na biyunsu annabi nuh karramawa da Allah subhanahu wata'ala yi maka shine ya wanzar da zuriyarsa ta zama ita ce tabbataccen zuriya domin bayan annabi adam mutane suka a canja daga kan tafarki madaidaici Allah subhanahu wataala sai ya aiko annabi adam annabi nuh da zuwan annabi nuh sai ya zama shine annabin da abinda qur'ani ya labarta wani babu wani annabi da ya fi shi tsawon lokaci a cikin wannan da'awa ya fi kowa dadewa yana kira mutane zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala wala kada arsalna nuhan fala ila qaumihi fala bi fihim alfasanatin illa 50 ama shekara 950 annabi adam ya rayu yana kira mutane ku zo ku zo bauta wa Allah ku zo ku bauta wa Allah falam yazidhum du'a'i illa firara ka shafe cewa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duk kiran da ne muka sun isi imani sun isi dini ya zan yi da su to shine kusan annabin da da'awarsa ta ta kowane annabi tsaho a cikin tarihi sa'annan Allah ya halakar da mutanen da suka yin imani da shi duk gaba ɗaya mutanen da ba su imani da annabi Nuhu ba Allah subhanahu wataala ya halakar da su cikin iskoshin da muka sani a cikin Qur'ani bayan ya halakar da su sai zama waye babban dattijo a cikin wannan al'ummar annabi Nuhu shine dattijo lamba ɗaya saboda haka dukkan wanda ya zo a bayansa tunda ba a sake mutane irin wannan halakarwa ba sai ya zama zuriyar annabi nuh ce Allah subhanahu wa sai ce waj'alna zurriyatahu humul baqin ma'ana sai muka sanya zuriyarsa ita ce mai wanzuwa mai tabbata a bayan kasa akan wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuba liman tsala umruhu wa hasuna amaluhu ma'ana madalla da mutumin da aka jinkirta masa a rayuwarsa mutumin da ya tsufa a cikin wannan addinin kuma ya kyautata aikinsa aikinsa ya kyau ma'ana ya tsufa cikin biyayya da kuma da tarbiyyar addini da kuma kyautatawa mutane a cikin wannan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsuba lahu ma'ana daɗi da kwanciyar hankali ta tabbata ga wannan bawa sai annabi ibrahim annabi ibrahim da aka sake ambato a cikin wannan ayar shi ma Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi da abubuwa da dama a dunkule Allah subhanahu wata'ala ya hakaito saukaka da girmamawa da yawa annabi Ibrahim a ƙarshen suratul naml inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akiratu lamina salihin dadan dadawa akan wannan summa auhayna ilai an ittabi' millata ibrahim hanifa wasu darajoji ne da Allah ta'ala ya bawa annabi Ibrahim wanda adadin su ya kai kusan guda goma a guri daya na farko annabi Ibrahim shi kadai Allah subhanahu ta'ala ya kalla yace masa inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim shi kadai sunansa al'umma bisa wannan suke cewa al'umma idan ka samu mutumin da yake yana koyar da mutane alkhairi yana sanar da mutane alkhairi wannan mutumin shi kadai ana kiransa al'umma to Allah subhanahu wataala da kansa yace annabi Ibrahim shi kadai al'umma ce ma'ana mai shiryar da mutane mai koyar da su alkhairi qanitan lillahi mai yawan biyayya ne mai ta'a ne ga Allah subhanahu ta'ala hanifan sa'annan kuma yana bin tafarki wanda yake madaidaici ne walam yaku minal mushrikin bai zama daga cikin mushrikai ba kun ga anan ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin a iyaka nan ma kadai Allah subhanahu wataala ya bashi shi sifofi guda hudu sa'annan ya ƙara masa wata sifar shine shakiran li an'umi annabi ibrahim me yawan godiya ne ga allah subhanahu wata'ala me yawan godiya ne akan ni'imomin da allah subhanahu wata'ala ya masa idan ka zauna ka kirga ni'imomin da allah subhanahu wata'ala ya maka sau nawa ka taba tashi cikin dare kai sallah raka'a biyu kai godiya ga allah saboda wasu ni'imomi da ya maka ni'imomi suna nan barkatai da Allah subhanahu wata'ala yake mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuna so ku kididdige ni'imomin Allah subhanahu wata'ala akan ku ba za ku iya kirgawa ba shi yasa ibn al-qayyim yake cewa ni'ima ana gane godiyar bawa idan Allah ya masa ni'ima ne idan wannan bawan ya rinka raka wannan ni'imar da aikin alkhairi Allah subhanahu wataala ya baka dukiya wani irin aikin alkhairi kake yi da wannan dukiyar da Allah zai yi farin ciki da kai da wannan dukiyar zai baka ai ba wayanka bane ba ba dabara ka ya tara maka ba akwai wanda suna nan shekara da shekaru suna wayo da dabara amma sun kasa tarawa rana ɗaya Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa wani yana nan yana neman su kai kuma Allah ya azarta ka da su ya baka ƴaƴan da idan ka shiga gida ka kwanta baka tunani hankalinka baya tashi baka cikin fargaba saboda ba za su ji su dauko maka magana ba wayan ka ne ko dabara kai musu tarbiyya sau nawa ka gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan abu sai da ka sai haka to mana annabi Ibrahim kace shakiran li'an an'umi shi mai yawan godiya ne ga ni'imomin Allah subhanahu wata'ala saboda haka bahu Allah subhanahu wata'ala sai zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim kuma Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi zuwa ga hanya wadda take a wata hanya wadda take mustaqim wadda take mikakkiya wadda babu karkata a cikinta thumma awhayna ilayka a nan sai aka koma magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi sai aka ce auhayna ilaik kai ma an maka wahayi an tabi millata ibrahim hanifa ma'ana cikin bauta da za ka yi wa Allah subhanahu wataala cikin aqidar tauhidi to kai ma kai koyi da annabi ibrahim duk duniya kowa da annabi ibrahim yake koyi aikin haji idan ka je daga farkonsa har karshe koyi kake da annabi ibrahim ba za ka san wane ne annabi ibrahim ba sai ran da ka karanta tarihinsa domin zuciyar annabi ibrahim zuciya ce da allah bai taba halittar zuciya kamar ta ba an ka cire zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam imanin da yake cikin zuciyar annabi ibrahim allah subhanahu wa ta'ala wata khaza allah ibrahim khalila allah subhanahu wa ta'ala yace annabi ibrahim ni masoyin sa ba wai annabi ibrahim masoyin allah allah ne yace shi masoyin annabi ibrahim Allah na tuba ko kai yanzu gwamnan garin ku shugaban kasa ya fito yace ina kaunar ka ya zaka ji a ranka balanta kuma ubangijin da ya halice ka ya halice duniya gaba ɗaya ce ina kaunar ka sai da aka annabi sallallahu alaihi aka ce kai ma kai koyi da annabi Ibrahim cikin tauhidin sa kowanne ɗaya mu sai ya koyi da annabi Ibrahim da annabi Ibrahim cikin tauhidi sa'annan tauhidin sa zai cika malamai suka ce ba dan darajar annabi Ibrahim ta fi ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai dai annabi ibrahim ya ya annabi sallallahu alaihi wasallama aikata waɗannan abubuwan babu laifi dan kawayi gari yau ka fi wani falala idan ya aikata wani aikin alkhairin kai ma kai koyi da shi ina fata mun gane annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi annabi ibrahim falala amma saboda ya ya shi a babin tauhidi Allah subhanahu wataala sai sai kai ma kai koyi da shi ina fata mun gane to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa ala ibrahim ma'ana suma ma zuriyar gidan annabi ibrahim Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka su domin za ga a cikin zuriyarsa akwai annabawa da yawa da suka zo kamar yadda kurtubi yake faɗa cikin tafsirin sai yake cewa annabawa kusan dubu Allah ya fitar daga cikin zuriyar annabi ibrahim shi kaɗai kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sa ko annabi sallallahu alaihi wasallama nasabarsa kanwa take tikewa kan annabi isma'il annabi isma'il kuma dan wane ne dan annabi ibrahim ne ina fata mun gani annabi ibrahim idan muka rinka magana akan yadda Allah subhanahu wataala ya zaɓe shi ya ɗaukaka shi da kimarsa da darajarsa to ba zan iya tashi a wannan majalisun ba face sai mun kara ɗaya gaba ɗaya domin da kashi bakara ka fara wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin imama duk gaba ɗaya wannan falaloli ne na annabi ibrahim da Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka shi wanda babu wanda ya samu wannan falalar in ba shi ba ina fata mun gane wannan dangane da wannan ayar kenan a gurguje sai aya ta biyu da malam ya ƙara fassarawa da ita ma zan ɗan yi ƙarin bayani akan ta kafin mu tsallake iz qalat imra'atu iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim jumawar da matar imran ta yi bata haihu ba dade wanda sai bata haihu ba wata rana tana zaune kamar yadda malaman tarihi suka ringa hakaitowa sai ta ga wani tsuntsu ya sauka akan wata bishiya ya dauko abinci a bakin sa yana ciyar da danta yana ciyar da ɗansa tsuntsu. wannan abin sai ya burge ta sai ya bata sha'awa da ya burge ta ya bata sha'awa sai take addu'a ga Allah subhanahu wataala cewa Allah subhanahu wataala ya azurta ta da wannan ɗan ba mamaki saboda ta yanke kauna da samun ɗa a wannan lokacin sai ta ce idan ma Allah ya azurta ta da ta a wannan lokacin za ta sallama ce zama mai hidima ga baitul maqdis anan da abin da zamu gani a istar annabi zakariya a gaba kaɗan yana da matukar muhimmanci a rayuwar mu yau mu fahimce shi haihuwa ana yin haihuwa ne bisa ma'ana ba haihuwa mara ma'ana ba daga lokacin da ka fara aure lokacin da ka fara ƙulla mu'amala da iyalinka yana da kyau ka rinka tunanin cewa ɗan da za ka haifa ko kuma ƴar da za ka haifa menene target ɗinka akan wannan sa kun ga anan ita ta ce Allah ya azurta da ɗa saboda ne saboda ya zama khadimul masjid ma'ana ya zama mai hidima a cikin baitul maqdis can annabi zakariya za mu karanta lokacin da yake neman ɗa akan wani asasi yake neman ɗa annabi ibrahim lokacin da ya zo yake neman haihuwa akan wani asasi yake neman haihuwa dan kuwa a yau idan kana neman haihuwa akan wani asasi kake neman haihuwa shi ya sanya karku mamaki idan kun ga yadda hali ya zama na rashin tarbiyya a yau yana da alaka daga iyaye da suka samu matsala wajen kyautata niyyar yayin haihuwa ina fata mun gane bayani zai kara zuwa a gaba akan wannan a wannan nukuta falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa lokacin da ta haife ta sai take jin gabada ma'ana sai take jin damuwa a cikin ranta abinda ta haifa mace ce na daga cikin tarihin banu isra'ila ga wanda ya san su asali su ba sa karrama mace su mace a gurinsu wata kaskantacciyar bace, wulakantacciya ce shi yasa ba a sanya ta tayi ne ba a sanya ta tayi hidima ga masallaci ko kaɗan su a wancan lokacin ba sa ganin kimata ba sa ganin darajarta shi yasa yanzu ta yi bakance ɗan da za ta haifa ya zama mai hidima ga masallaci yanzu kuma ga ta haifa abinda ba zai iya masallaci hidima ba saboda banu isra'ila ba sa karɓar mace yahudawa kiristoci duk gaba ɗaya su tare su ba sa karɓar mace musulunci ne kadai addinin da yana zuwa rana ɗaya wa matagatin da ba taɓa samun irinsa ba a rayuwa shi yasa yau da ake so a wulaƙanta ta ba a tashi wulakanta ta ba sai da aka sauke ta da kan tarbiyya irin ta musulunci gaba daya sai aka zo aka kirkiro a international women's day misali a kan me saboda sai a ce maka ana yaki ne da cin zarafin mace da ake da wulakanta mace da ake da menene waye cin zarafin ta waye wulakanta mace addinin musulunci kakaftun daga farko har ƙarshe addini ne da baka taɓa samun addinin da ya ba wa mata kariya kamar sa ba a sai a zo a ce maka a ai ita mace babbar matsalar shi idan aka tashi rabon gado ma zalunta ta kuke domin gadon ta rabin na namiji ne kan kawai aka sai mace sannu katon jahili ai baka san yadda ka'idar rabon gado yake ba akwai inda aka tashi rabon gado ma rabon mace ya fi na namiji yawa amma jahilcin su da kwaya ɗaya shi ne lizzakar misli hazzul unta yin kaɗai suka iya shi ne kaɗai rabon gado da dama akan sanya mu a kwana a cikin wannan addinin namu na musulunci a rinka tafkan mu a guri daya kullum sai dai mu sa hannu mu kare amma mu ba mu san sandar da za mu yi duka da ita ba baka san cewa wani lokacin ma mace in ta mutu a kasashen turai ma wani lokacin in mijinta ya mutu ma ko in can sa ba da shi na gado wani lokacin in ta mutu ma mijinta dai ta tare duke ta gaba daya ba zancen ya ta ba zancen yan uwanta aka zo aka fito da Moses dai ne Moses dai a gurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam umarin da ya maka ba sai da ya umarni ce ka kyautata wa mahaifiyarka sau uku kafin wa kafin mahaifinka mahaifiyarka ita aka ce ba za ka shiga aljanna ba in ba ta yarda da kai ba in ba ta farin ciki da kai ba ba ta ce Allah ya albarka ba ta ce Allah wa dai wallahi ba za ka shiga aljanna ba domin yana ɗaya daga cikin mutane uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafta yace dukkan wanda ya riski iyayensa ya girma tare da su idan ya mutu bai aikin da za bai aikin da ma'ana idan ya mutu bai faranta musu sun ji daɗi har suka nema masa gafarawa idan ya shiga wuta ya rasulullah haka jibril ya ce masa ya rasulullah ka ce in ya shiga wuta Allah ya dawo da shi cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin Allah ya dawo da shi daidai da wanda ramadan ya shigo ya fita bai aikin da za a gafarta masa ba wannan ita ce mu mace a wurin mu ga uwa muna girma mata shekara da shekaru ba mu da wata rana ɗaya a shekara da zamu ce mu da shi sabida murnar haihuwar mahaifiya ko kuma sabida murnar bai ranar da zamu karrama iyayen iyayenmu mata Kullum ranar karrama mata ce a gurin mu ya sanya musulunci gaba ɗaya? sai sanya kulawar mata da tarbiyya a hannunmu wannan ita ce shaida ta farko da take gaya maka asalin iyayensu da kakanninsu ba sa karrama mata ba sa bar su je masallaci ba sa bar su kula da masallaci amma matsalar ba ma karatu ba ma karanta bangaren su mu bangaren sai kasance a idan ba kai daga can da sai ma idan kana karatu a irin kasashen su sai kana tebo tunane tunanen su kana tsambarin addini kake wa hidima amma aka sun haka ne ka zama me an tebe tunanen ka ka zama westernization kenan shi kenan. komai naka tunaninka na turawa ne gaba ɗaya yana da kyau akan abin da ya shafi hakkin mace mu sake nazari sosai a kansa babu wani abin da za a kawo da sunan hakki wanda addinin musulunci bai bata shi ba wallahi dukkan wani abin da za a kawo sai dai a yi mata ƙarya a lullube ta da abin da yake ƙarya ne gaba ɗaya gangan jikinta aka damu da shi ba wai tsufanta ba shi ya ya me yake faruwa ku je ku ga gidan gidan da ake ajiye abin da ake kira darul ajaza a kasashen turawa nan mu da sauki ba mu da su babar ka idan ta su makarar sai da zaka da sai ka dauke da tanka kai ta a ci gaba da kula da ita mai imani ma a cikin su wanda kama da shi zai rinka zuwa yana dan bada abubuwa ci daga lokaci zuwa lokaci wasu matan da kansu suke tara kuɗin da za a rene su idan sun kai tsufan su to shine sai suka zo suka ce bari mu fito da ranar da za mu rinka tana da iyayenmu mata ya kamata mu rinka kai musu ziyara irin wannan gidajen mu rinka kula da su mu rinka zama da su tare da su muna kai musu fulawoyi haka da wannan a musulunci amma samarinmu da dama saboda ba san wannan ba ka gansu a face ka gansu a twitter da sauransu ana ta posting ana ta murna women's internet ana ta motsa su da sauransu <clears throat> wannan a takaicen takaitawa

Allah subhanahu wataala yace fataqabbalaha rabbuha batin ta haife ta tana nuna nadamarta akan haihuwarta amma tare da haka ubangiji yana so ya sanya mata nutsuwa wani lokacin abin da kake so ba shi yake zama alkhairi a tattare da kai ba za ka so abu amma sharri ne wani lokacin abin da kake tsammanin sharri ne a gare ka kuma sai ya zama maka alkhairi shi ya sanya dangare da malaman da suke magana akan istifa'in da aka yi wa ali imran ma'ana ali imran menene darajar da sa Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka su ai na yi bayani a baya na ragowar annabawa to shi me ta tasa ɗaukakar sai suka ce ɗaukakar sanadiyar maryam ke sanadiyar annabi isa da ta haifa kun ga anan darajar ta karu istifa'in ya zo shi ma irin darajar da wani dan adam bai sami irin wannan abun ba to kun ga anan ita da take san da take san namiji sai ta samu mace mace sai ta haifa mata abin da me abin da inda namiji ne ba za ta samu wannan abin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fata qabbalaha rabbuha bi qabulin hasani wa ambataha nabatan hasana Allah subhanahu wa ta'ala yi mata tarbiyya tarbiyya mai kyau wa kafalaha zakariya sa'annan ya sanya rainanta a hannun annabi zakariya kamar yadda za mu karanta ayoyin gaba ta yaya annabi zakariya ya samu rainanta ya samu rainanta ne ta hanyar ƙuri'a da aka yi ba wai haka kawai aka ɗauka ba domin kowa ya zo ya ce yana san rainanta a Allah subhanahu wataala sai zaɓi annabi zakariya kasancewarsa annabi da kuma kasancewarsa ɗan gwangwanta aka danka tarbiyyarta a hannunsa kullama dakala alaiha zakariya kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa lokacin da annabi zakariya ya shiga cikin ta a almihrab abinda ake kira a mihrab shine wannan ɗaki ne da ake kebe shi a cikin masallaci wani lokacin kuma yakan ɗauki korewar masallaci kamar inda liman yake sallah kamar yadda zamu gani shi ma a cikin bayanin annabi zakariya ma'ana abin nabi kenan ke babban guri da aka je aka da aka kebe na maryam take rayuwa a gurin anan annabi zakariya ya je ya same ta kullama dakala alaiha zakariya kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa duk lokacin da yaje wannan gurin da aka addita sai ya rika samunta da wani arziki daban malamai da suka ce wani irin arziki ake samunta da shi arzikin da ake samunta da shi shine abin da yake ba a iya ta sai lokacin rani sai a same shi da damuna a gurinta abin da yake ƴaƴan itatuwa da suke na damuna ne sai a same shi kuma da rani a gurinta ina fata mun gane ma'ana kamar yanzu lokacin da muke <coughs> dab da lokacin damuna haka ko kuma idan damuna ta tsaya ƴaƴan itatuwa da ya kamata a ce muna samu da damuna ita in ya je gurda cikin masallaci sai ya rinka samun ne sai ya rinka samun akasin haka ma'ana abin da za a samu da rani sai a same shi da damuna a gurinta abin da za a same shi da damuna sai a same shi da rani a gurinta in ya gani sai tambaye na laki haza ma'ana daga ina kika samu wannan wasu malaman suka ce a gurin da take a cikin masallaci wani guri ne kamar bene banda annabi zakariya babu wanda yake hawa gurin to kamar mada tsani ake sakawa a hau in ya sauka sai cire kayansa to duk lokacin da ya je ya san babu wanda yake iya zuwa gurinta sai ganta da wannan kayan marmara sai anna laki haza daga ina kike samu wannan ita kuma da ta tashi ta ce huwa min indillah ma'ana wannan abin Allah subhanahu wata'ala ne yake azabta ni da shi sai ta ƙara musu don inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah subhanahu wata'ala yana azalta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba ba tare da kididdiga ba duk ran da arzikinka zai zo zai zo ba tare da lissafi ba ba tare da kididdiga ba karkashin wannan akwai wani hadisi da Abu Ya'la ya fitar wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya wayi gari da ya wayi gari ya kwan ɗaya ya kwan biyu ba abin da zai kai bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kowa cikin wannan al'umma kwana ɗaya kwana biyu babu abin da zai kai cikinsa ya kewaye gidan matansa gaba ɗaya yana tambayar da akwai wata take koda da kwayar dabino da zan sa a cikina babu ya fita ya tafi gidan yarsa na na fatima ya same ta ya ce mata dan allah kuna da abin da zan iya kai ciki cikina suka ce wallahi babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya dawo ya nemi guri ya zauna sai wata makociyar da na Fatima sai ta aiko mata da wasu bangare na jikin gurasa da kuma nama da ta aiko mata da wannan sai ta ce wallahi ba zan taba komai ba tare da cewa ni ina jin yunwa mijina yana jin yunwa ƴaƴana ma suna jin yunwa amma zan fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan ƴaƴana da matana gaba da mijina gaba daya suno ka taɓa irin wannan mawqif a rayuwar ka yau bari in ta buƙatar Allah da manzansa akan bukatar iyalan gidana ta ce ba za mu taɓa komai ba muna jin yunwa suna jin yunwa amma Allah ba za mu ci kuma ta kirawo ɗanta hassan ko hussein mai marwacin ya shaka ɗaya daga cikinsu ta rufe abincin ta ce je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ka bashi wannan abincin yaro yana jin yunwa amma wata irin tarbiyya aka masa ya zama abuntacce ya tafi je kai abincin ba tare da ya bude ya taba ba ya je kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam abincin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to koma gida ga nan zuwa ma'ana mai da shi gurin fatima ya dawo hasan ya dawo da abincin da ya dawo da abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi da ya biyo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidan sai yace da na Fatima ta kawo abincin tana dauko abincin sai ta ga abincin ya ƙara ya ƙara ƙaruwa ya ƙara ƙaruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin Hassan Hussein suka ci abincin na na Fatima ta ci yace a kira sayyidina Ali sayyidina Ali yazo ya ci yace a dauka aje araba raba matansa matansa ma suka ci abincin har yanzu abincin yana nan yadda yake bai canja ba saboda haka da ya kalli na fatima sai sai mata anna laki haza daga ina kika samu wannan abincin sai ta ce huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab tace ba dalla da Allah ya azurta ni cikin zuriyata da wacce za ta koyi da irin na na Maryam wannan ita ce ribar haihuwa ita ce ranar haihuwa kaga danka yarka tana koyi da manya-manyan magabata annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake murna yanzu ga yarsa tana koyi da irin abinda da kalmomin da na Maryam ta faɗa نعم هنالك هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce hunalika da'a zakariya rabba wato shi yasa cewa ita na da maryam da aka kai ta wannan wurin aka ajiye sai ta zama malama ga annabi zakariya ta inda bai tsammani ba menene abin da ya ƙara wa annabi zakariya kore ya kara tabbatar da cewa har yanzu yana da hab a rayuwarsa na cewa zai iya samun haihuwa shine ya za a yi in dai za a samu abincin damuna lokacin rani a samu abincin rani lokacin damuna lalle zan iya samun da ko da ne ko da na tsufa tuko domin ta rabbi indi wa hana al'azmu minni wa ta'ala ra'su shayba kamar da zamu ƙara bayani sosai da ya ga wannan abin sai ya ce to idan haka ne ki tabbata haka za ta faru to Allah subhanahu ta'ala yana bawa yaro da shine abin da yake a cikin urfi tsoho wanda shekarunsa suka tura ma'ana haihuwa ta ne masa wahala to ni ma yanzu na yi imani cewa yadda Allah ya azurta wannan baiwar Allah da abin da ba a samun sa a lokacin da ya kamata ni ma yanzu Allah zai azurta da abin da ba a samun sa a lokacin da ya kamata wannan shine tauhidi wannan shine imani shine kyautata zato tsakaninka da Allah da ya ga wannan abin sai da hunalika da'a zakariya rabba kamar haka ne annabi zakariya ya koma ya roƙi ubangijinsa ya ya roƙi ubangijin nasa suratul al-imran bata bayyana ba amma surat maryam ta yi bayani baya daga cikin ladabin addu'a ma idan za ka roƙi ubangiji kawai ana idar da sallah ya Allah ya dubu gari na ke su a Allah bukata ta ta zani, ba inda za ta ji addu'a ba ta haura ba ta barin inda kake ko tsake kanka ba za ta bari ba idan har ba kai abubuwa guda uku ba na ɗaya idan ba kai yabo ga Allah subhanahu wata'ala ka yi bambaɗanci ka nuna gajiyawarka a gabansa ba sa'annan ka zo ka raka ta da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma ka kyautata addu'ar taka wannan su ne shar'ai guda uku na amsa addu'a na ɗaya sai ka ɗaga hannu sai ka roƙi ubangiji kai masa kirari kai bambaɗanci ko yanzu ba za ka je gaban sarki ka faɗi kai tsaye ka ce masa kaza nake so a ɗauka a baka ba amma idan kai bambaɗanci kai bambaɗanci sa'annan ka dulmiya bukatar ka a ciki sai a ce ku je ma a yi masa ba waki ma bai san lokacin da ya maka ba wannan dan adam kenan mahalicin dan adam shi ma sai kai masa bambadanci sannan zai ba sa'annan ka zo ka raka ta da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka gama wannan sa'annan kai addu'a da abin da yake ba mustahil bane ba a haƙƙinka don babu wani abin da yake ba ya samu a haƙƙin ubangiji sa'annan kuma ka yi roƙo wanda yake a ma'ana ajmal mas'ala kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa mafi kyawun roƙo za ka to idan kai wannan ka samu sharɗan da za a amsa maka addu'ar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wani bayan an da sallah sai ga wannan mutumin yana yi kamar yadda ya koya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sabe ya kalli wannan mutumin yake sal tu'da sal tu'da yanzu ka roki Allah za a biya maka bukata ka roka za a biya maka bukata annabi zakariya ya yi tasa addu'ar tasa addu'ar da ya addu'a ce ta zubda makamai gaba daya me ce ta yi rabbi inni wa al'azmu minni ta ya ubangiji kashina ya yi laushi me yake nufi kenan da kashina ya yi laushi ma'ana na tsufa kenan ai ya kai matukar tsufansa washta'ala ra'asu shaiba ista'alar ra'asu shaiban da ya tashi sai ya amfani da abinda laraba ke kira isti'ara ma'ana mubalaga ya a wajen zance idan ka samu busassun itace idan ka kunna musu wuta ne za a yi me zai faru tafiya za ta da su gaba daya ai ma'ana abin da yake nufi kamar furfura ta tafi da kaina gaba daya ma'ana kai da ya fari fat ista'alar ra'asu shaiban ta ce walam akun bi ika rabbi shaqiya ina sanar da cewa ubangiji ba za ka wulakanta ni ba ba za ka tozar ka addu'a ta ba wannan shine kyautata zato Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗa cikin hadisul qudusi yace ni ina tare da zaton bawana bawana ya zaton duk yadda ya ga dama akai na haka nake da aka ce yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada tsayen ku ya yadda ya mutu face na kyautatawa Allah subhanahu wataala zato annabi zakariya ce ina da yakini ba za ka ba na daga cikin waɗanda suke ba su da rabu waɗanda ba za a amsa addu'ar su ba to ni za kake son dan haka kawai kake son dan a'a wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i ma'ana mutane na ina ji musu tsoron shugabanci ne a bayana ina ji musu tsoron kada addini ya tawazarta a bayana ina son a samu daga tsatsona wanda zai ci gaba da kula da shugabancin banu isra'il wannan shine dalilin da yasa yake son haihuwa wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira matata ta zama aqir ma'ana ita ce wadda ba ta haihuwa fahabli min ladunka waliya ma'ana kun ga ba ta yi fa'aqini ba sai ce fahabli ma'ana kai mun baiwa kai mun kyauta kai mun kasaita ina fata mun gane ba wai ba ni ba a'a yi min ta yi mun karantu sai sa ko yanzu ba na tsammanin lafazin ɗaya ne ka je ka samu mutum mai wadata ka ce ba ni kuɗi ko kuma ka ce ranka daɗin yi min ta wanda ne ya fi masa daɗi a baki ma'ana karantu yanzu yake so ta yake so kai masa ka ce fa habli min ladunka waliya ya ubangiji a yi min kasaita a yi mun bajinta a bani ɗaya ubangiji kawai dan abin da nake so ya zama shi zai kula da haƙƙin banu isra'ila ya kula da shugabancin sai kula da addinin su yace wa yarisuni min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ma'ana ya gaje ni wa yarisu min ali yaqub ya gado daga gidan annabi yaqub waj'alhu rabbi radiya ma'ana ya ubangiji ka sanya cikin wanda ka yarda da su ai tsakani da Allah sau nawa sau nawa lokacin da muke neman ƴaƴa muke irin wannan addu'o'in sau nawa kake cewa Allah ya bada da saboda ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza kuma ka ba addu'ar da aiki aikata aiki na gaske ba na baki ba kadai eh sau nawa <clears throat> shi yasa na gaya muku kada bi mamakin irin wannan tabarbarewar tarbiyya ta wannan lokacin da muke tana da tushe tana da asali ba haka kai muka tsinci kanmu ba rashin kyautata zato da rashin addu'o'i tsakaninmu da ubangijinmu da kuma rashin manufa a wajen haife-haife shi ne abin da ya ja rayuwa kuga tana koma yadda take koma yanzu duk al'amar ba shi da alaka wai <coughs> menene haihuwar 'ya'ya barkatai ko kuma a kayyade iyali da sauransu ba shi da alaka da wannan mutane nawa ne wanda za ga sun ce suna da 'ya'ya talatin suna da 'ya'ya arba'in kuma da Allah ya musu albarka mutum nawa ne yake da ɗaya amma ya fantar ya addabe shi ya addabi rayuwarsa alakar tana da kai kanka duk lokacin da kaga ubangiji ya jarabe ka da mummunar kaddara to ka sake nazari cikin rayuwarka ka gani da akwai inda ka samu matsala tsakaninka da ubangiji idan ka koma ka duba ka da ubangiji ka tabbatar tana da kyau to ka yadda da wannan a matsayin kaddara da jarrabawa amma kar kai ganganci da sakaci a rayuwa ka dauke ta a matsayin jarrabawa ce ko kaddara wannan sakamako kake girba na gangancinka ya saka mu rinka haihuwa da ma'ana mu haihuwa tun ka baka haifa wani abin da za a haifa mu rinka addu'a ga Allah subhanahu ta'ala ga abin da muke so su zama ya ubangiji wannan addu'ar da ya gama cikin surat da alimran Allah ya ce wa ya ce innaka sami'ul innaka sami'ul du'a hakika kai mai jin addu'a ne ya ubangiji mai saurare ne kuma mai ji ne Allah subhanahu wa ta'ala mai masa sai turo mala'iku fanadatuhul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as da abinda Annabi Zakariya ya roƙa shi ga an baka har wanda baka roƙa ba na ƙara maka wannan shi ne idan kai addu'a yadda ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka addu'a sa'an nan kuma sai ya baka ɗori ma akan abin da baka roƙa ba wannan ne karamci na ubangiji ne karimun kenan ina fata mun gane sai za su ce cewa kada ku ce ramadan karim sai dai ka ce ramadan mubarak saboda shi ramadan a karan kansa ba shi ne karimun ba ubangijinsa ne karimun ina fata mun gane amma ramadan mubarak ramadan mai albarka ne watan mai albarka ne fanadatul mala'ika sai mala'iku suka kirawo shi wa huwa qa'imun alhalin yana yi yusalli fil mihrab ma'ana yana salla a keɓaɓɓen gurin kun gani ai a ce dawwama cikin da'a biyayya ga Allah subhanahu wataala shine abin da yake sanya me shine abin da yake sanya Allah subhanahu wataala ya biya maka bukatar amma ba kawai ka tashi kai addu'a masallaci kana kokon kai ai jama'a za ta wuce to in ba ka ba ubangiji yaqinin ka ba ba za ka taba samun biyan bukatar ka ba ai ya yaqini kaje mika ubangiji cewa tabbas na san ubangiji za kai ai ba abin da ya gagare ka karka yadda ka sanya kokonto a cikin zuciyarka matsalar yanzu idan na ce ka gwada addu'a ba tare da kai kokonto a cikin ta ba nan nan matsalar yake kai kanka kana roƙon abin amma kana ji a jikinka anya kuwa ba furta za ka yi amma za ka ji a jikinka cewa anya kuwa wannan abin da sanya wannan anya din da kake yi to shine abin da zai bawa addu'ar ka matsalar domin zato kake ubangiji ba zai iya maka ba Allah kuma ya ce ina tare da zaton bawa saboda ka sai mu'amalance ka da ka. sai zanya ko addu'a ka ji kana yi ka ji ka dan samu gargada ka sake jaddada niyyar ka ka sake koma shi dan ba zai taɓa barin ka kai ta cikin sauki ba amma da gwadawa da yaƙi da shi shine zaka samu nasara wani lokacin ka yi ta har ta wuce tare da ta wuce ba tare da kai tsammani ba فنادته الملائكة وهو قائم يسلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى mala'iku suka kira su suka ce yanzu Allah subhanahu wata'ala ya maka bushara za ka samu ɗa ɗan ma Allah ya raɗa masa suna ba kai za ka raɗa masa ba tantan in nisan mai tuha maryam ita ta raɗa mata wannan kuma Allah ne yadda za ka sunansa ya haya ina ba ta mun gane kalimatin min Abin da baka sani ba shine akwai zai zo yana gaskata wasu kalmomin Allah subhanahu wataala sai aka tambaya malamai suka ce menene wannan kalmar da zai imani da ita ya gaskata ta sai suka ce haihuwar annabi Isa wa sayyidan shugabancin da kake magana wa inni khiftul mawaliya to sayyidan zai yi wannan shugabancin da kace ya risni wa ya risni min ali yaqub me kenan anan annabta Allah subhanahu wataala ce wani biyan yanzu zai zama annabi minas Salihi kuma zai zama daga cikin ma'ana salihan bayi a cikin ranar lahira ke ina fata mun gane kun ga anan dukkan abin da annabi zakariya ya roka a cikin suratul maryam Allah subhanahu ala ce ya tattare ya bashi su a cikin suratul ali imran yake dukkan an danka maka waɗannan a waɗannan abubuwa saboda haka anan zamu gane manifa. tana da matukar tasiri a cikin rayuwar dan adam kada mun zama muna abubuwa ba mu da manufa ba mu da abin da muke nufin ko kuma sakon da muke nufin mu sadar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala na'am قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر wa عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس فلا تجعل ذات إلا غيبا واذكر ربك كثيرا نعم san da yace musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan sai wa hasuran ba mu fassara kalmar wa hasuran ba wa hasuran abinda suke nufi hasur suka ce asalta daga habasa ne ma'ana mutumin da yake a yake kebance kansa sai suka ce hasuran a cikin haƙƙin sayyidina yahya abinda ake nufi shine mutumin da yake keɓanta kansa ma'ana kamar yayi wa kansa alƙawari ko kuma Allah ya dora masa haƙƙin cewa ba zai mu'amala da mace ba ina fata mun gane saboda me ta'abbudan lillah kaiwa matuƙa wajen ibada sai sai shi gaba ɗaya ba ma zai yi mu'amala da da mace ba ba kamar kuma bayan yadda na ga wasu malaman suna fassara cewa a ai asali an halitta annabi zakariya ba shi da sha'awa ko wani abu makamancin haka ba a'a idan ka ce an haife shi ba shi da sha'awa darajarsa da kake so ka fitar ba za ta fito ba dan adam yana sha'awar abu ya kyale shi a karan kansa shine kurewar kimarsa da darajarsa amma dan baka san abu baka sha'awarsa to dan ka bar ta sai me shi sanya lokacin da muke tafsirin suratu yusuf lokacin da ake walakada hammat bihi wa hamma biha wasu malaman da suka ce ita ta himmanci tana neman sa shi kuma ya himmanci yana guje mata sai muka ce idan kuka ga darajar annabi yusuf da kuke so ku fitar kun yi kasa da ita walakada hammat bihi ya burge ta ta burge shi ma'ana ya burge ta ta himmantu da shi wa hamma biha shi ma kuma ya ji tabbas ta burge domin yadda aka siffanta da duk inda kyakkyawan mace ta kai ya ta kai ka jingina masa kamala cewa yana santa amma tsoron Allah subhanahu wataala ya hana shi kusantar ta ina fata mun gane saboda haka to shi ma da sha'awarsa da komai amma saboda kusancin da yake nema ga Allah to ba shi da lokacin da zai kusanci mace shi wa hasuran wa nabiyyan min salih qala rabbi anna yakuna li ghulamun ma'ana a nan shi kansa annabi zakariya abin ya ma ba shi mamaki ba shakka yake yi ba ma'ana irin to mutum albishir da abin da zai kasance hankalinsa ma ya imauce ya ma rasa menene abin da zai ce a wannan lokacin ina fata mun gane sai maka anna yakunu li gulamun ma'ana kaifa yakunu li gulamun wa qad balaga li al-kibar da anan da yake cewa kadi bala jal kibar ma'ana na kai mutukar girma na yake mimita wannan bayan ayatin addu'a ta dama ya faɗa ya ce ya kai girman sa nan ya sake mimita wa a aqir can ma kuma ai ya faɗa matar matarsa ba ta haihuwa Sabida haka da abun ya bashi mamaki ba wai yake kokonto kai ba sai ya ce mai rabbi da aya sai suka sai a mala'iku suka ce masa kazalika yaf'alu Allah ma ya sha yadda ka ga haka kana tsoho tuku matarka ba ta haihuwa Allah ya baka haihuwa haka Allah yake abin da ya ga dama annabi Ibrahim haka Allah subhanahu wata ya ma. bai ba shi da ba shi ma har sai da me ya kai ne ya kai karkar karfin sa lokacin da mala'iku ma suka zo suna bushara ga matarsa me tace ta me take cewa ta yaya za mu samu ɗa wa hadha ba al shaykha bacin wannan mijina ne ya tsufa ya kai mutukar karfin sa Allah subhanahu ata'ajabina min amrillah kuna mamaki da al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait saboda haka haka Allah subhanahu yake kyautar sa wani lokacin in yi maka kyauta sai ka zub da hawaye saboda farin ciki da jin daɗi abu dai kake bukata ka mika yakinin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala qala rabbi ja'al li aya tace ya ubangiji ka sanya mini wata alama wata alama da zan gane ko idan mata ta sa samu ciki ko kuma idan ɗan ya kusa zuwa kace aya tuka Allah tu tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza anan cikin suratul maryam Allah ya ce aya tuka Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya yanzu ka je ayar da shine zaka ga ka kasa magana tsawon kwana uku ba za ka iya magana ba sai dai ka rinka yi mutane nuni ma'ana kwana uku a jere ke tare da haka dan ka gasa magana ba shikenan ba wazkur rabbaka kaseeran ma'ana ka je kai ta roƙon ubajidinka wasa bil ashi wa ibkar ka rinka tasbihi da daddar ka rinka tasbihi da safe ko ka rinka tasbihi da yamma ka rinka tasbihi da safe wannan ga dukkan wanda yake neman wata biyan bukata a wurin Allah yana da kyau ya lazumci tasbihi musamman a wannan lokutan da aka yi annabi zakariya kai da yamma ko kai da daddare sa'annan kuma kai da kai da safe haka Allah subhanahu wataala ya koyar da annabi zakariya yace wasabbih bil ashiyi wal ibkar ina fata mun gane to abinda muka yi na daidai Allah ubangiji ya bamu lada wanda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana iyaka nan zamu tsaya sai kuma Allah ya kai mu a darasin gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh